Whoa! Mm-hmm.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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أغنياءكم وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون من منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا ميثاق النبيين وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت القلوب وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا تجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاج أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود يود لو أنهم بادوا يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأوا ولما رأى المؤمنين الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب الله ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا My dear respected brothers and sisters in Islam, the message in our sermon of this afternoon is from the Surah Al-Ahzab, the confederates. Allah in His throne is telling the noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah says, O Prophet, keep your duty to Allah and obey not the disbelievers and the hypocrites. Verily, Allah is ever all-knower, all-wise. And follow that which is revealed to you from your Lord Verily, Allah is well acquainted with what you do. And put your trust in Allah. And sufficient is Allah as wakil, as trustee or disposer of affairs. The Prophet is closer to the believers than their own selves, and his wives are their mothers as regards respect and marriage. And blood relations among each other have closer personal ties in the decree of Allah than the believers and the muhajirun, except that you do kindness to those brothers. This has been written in the decree Allah the Omnipotent sends to mankind. And remember, when we took from the Prophet his covenant, and from you, O Muhammad sallallahu alayhi wa and from Noor and from Ibrahim, Musa, and Isa, the son of Maryam. We took from them a strong covenant. O you who believe, remember Allah's favor to you. When there came against you hosts as hostage, and we sent against them a wind and forces that you saw not. That is the troops of angels during the battle of Ahzab. And Allah is ever all-seer of what you do. When they came upon you from above, you and from below you. And when the eyes grew wild and the heart reached to the throat. And when you are when you are harboring doubts about Allah, there Allah, the, Allah the, the, the merciful, makes the believers to be tried and they were shaking with mighty shaking. And when the hypocrites and those who had a disease said, Allah and His Messenger promised us nothing but delusion. And Allah in His infinite mercy has caused you to inherit their lands after all, and their houses and their riches. and a land which you have not trodden before, and Allah is able to do all things. uwa, saƙo da muke gabatarwa a cikin kutubanmu na wannan rana yana ƙunshe ne a cikin suratul Ahza, suran da aka fi sani da suran wato rundunar kafircin duniya ga annabi sallallahu alaihi wa wasallam da sahabban shi. Babban malamin tafsiri, al'allamatul mufassir, alƙadi shar'i abubakar mahmud dini Allah ya gafarta mishi a cikin tafsirin shi da ya zo zai fara tafsirin wannan sura ya bayyana cewa abinda surar nan ta zo ta karantar shine rushe al'adun maguzanci tare da ainihin cire shi a cikin al'umman musulunci babban malamin tafsiri al'imamu ibnu kathirin dimashki da ya zo zai fassara wannan ayan faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ce wannan Allah maɗaukakin sarki yana umarnin na sama ne domin wanda yake ƙasa ya gane shi ne ya fi cancanta wa umarce shi idan Allah zai ce wa manzansa ya ji tsoron Allah nin babu aula da ni da nike magana da mu da muke sauraro mu muka fi cancanta mu ji tsoron Allah sannan Allah ya ce da manzansa kada ya kuskura da ɗai ya bi kafirai ballantana munafukai wannan kuma shine abin da aka wayi gari musulmai a yau suka maida ababen bi da kafirai da munafikan cikinmu su ne musulmai suke sakankancewa a yau Allah ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki ce lallai Allah gwani ne Allah masani ne sannan Allah ya umarci manzansa cewa ka bi wahayin da muka saukar daga ubangijinka alkur'ani kenan da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ne ba da labari ne kuma masani ne ga duk abin da muke aikatawa Allah ya ya umarni manzansa har ila yau cewa ka dogara ga Allah Allah shine abin dogaro duk wanda ka rike ba Allah ba to ka kama ainihin wato ka kama abin da ba zai ci ba zai ba ma'ana ba zai taimake ka wajen dogaro ba domin Allah shine wanda ya isa abin wakilci matsayin manzon Allah a wajen bayan Allah muminai to manzon Allah ya fi rayukan da ke cikin jikinsu cancanta da su annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sannan matsayin uwayen muminai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to matsayin uwaye ne wajen girmamawa da kuma matsala wadda ya shafi aure shi yasa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani daga cikin muminai da ya auri matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin a matsayin uwaye ne gare mu sannan Allah madaukakin sarki ya ce ‘yan uwa wanda suke da kusanci na jini su suka fi haƙƙi kan junansu fiye da ‘yan uwantaka da aka haɗa irin na ainihin wato a muhajirai da ansar. Allah maɗaukakin sarki yake cewa sai dai fa abubuwan da ba a rasawa da za ku rinka yi wa kanku saboda zamantakewa na tare da kuma wani alaƙa da ya haɗa ku a waje. Lallai ku sani cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta yana nan rubuce a cikin lauhul mahfuz. Allah maɗaukakin sarki ya kira bayansa masu imani da suna mafi daraja Allah ya ce ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku ku tuna sanda Allah maɗaukakin sarki ya kare ku daga makircin waɗannan rundunar kafirai a lokacin da ainihin Allah ya tura iska wanda wannan iska shine sanadiyar guduwansu sannan Allah ya turo wasu runduna wanda ba kwa ganin su taron mala'iku kenan a inda Allah yake cewa alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi alfin min al mala'ikati murdifi Allah ya soko da rinjinan mala'iku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansu suke ba da labari bayan an dawo yakin ainihin wato Badar suka ce wallahi mun rinka gani yanayi na wasu al'umma sun shigo cikin wannan yakin amma ba ma iya gane su wane sahabbai suka ce a lokacin da suka fuskanci maki suka daga takobi sama kafin hannunsa ya dawo sai su ga kan wannan makiyi na fara kasa shi da kanshi yana da yakinin ba shi ya tsara ba rundunan Allah kenan wa inda jundana lahumul ghalibun Allah madaukakin sarki ya aiko iska da ainihin wato waɗannan runduna na mala'iku ya wartsaki waɗannan kafiran da su ya ku mutanen Najeriya ku tuna ni'imar da Allah ya muku kar ku zama masu butulci yayin da Allah ya fitar da ku daga ƙangin waɗanda suka nemi su hallaka musulunci da musulmai a ƙasar nan shekaru goma sha shida ba irin baƙa wahala daga ba a sha ba ba irin kisa da ba a yi wa al'ummar musulunci ba hatta masallacin juma'a wannan sai da musulmai suka rinka shiga ɗarɗar yayin da za su wannan ni'iman shine za a butulce wa Allah a yau mutane su dawo kuma suna kuka suna cewa abin da Allah ya kawo musu wannan kuma bai wadace su ba don haka mutane a dawo cikin hayyaci Allah madaukakin sarki ya ce, Ku tuna sanda suka zo muku ta sama da gare ku, suka zo ta ƙasa gare ku, suka zo muku ta gaba, suka zo ta baya, suka zo ta dama, suka zo ta hagu. Idanunku a lokacin suka raina fata. Wa yake iya motsi a wannan lokacin? Kowa sai da ya daina tafiye-tafiye. Amma yanzu kowa na yawo cikin aminci, kowa na iya zuwa abubuwan da suke faruwa na ainihin wato rashin aminci a wasu wurare duk wannan sakamakon abin da muka aikata wa kanku. zalika bima كسبت ايديكم وان الله ليس laysa الله Allah ba azzalimi ne ga bayansa ba duk abin da muka ga yake faruwa gare mu wallahi abubuwan da muka aikata ne da kanmu shi yasa dole mu kowanne daga cikin mu ya koma ya dubi tsakanin shi da Allah ya koma ya dubi alakan shi da al'umman da yake rayuwa cikin su ya gyara domin Allah ya gyara mana Allah ka gyara mana Allah madaukakin sarki yace zukatanku suka isa makoshi kowa ya ganin mutuwa ya zo wata zununa billahi zununa har sai da kuka rinka yi wa Allah mummunan zato cewa Allah ba zai iya kubutar da ku daga hannun waɗannan makiran ba amma me ya faru sai Allah ya kubutar da ku ta inda ba ku tsammata ba Allah madaukakin sarki ce haka muke jarabtan bayin mu'minai hunalika tuliyal mu'minun haka muke jarabtan mu'minai wa zulzilu haka muke girgiza su zilzalan shadida girgiza wanda ya amsa sunan shi Allah ya ce ku tuna sanda munafikai a irin wannan lokaci da waɗanda suke da rauni a zukatansu suke cewa ai duk wannan alkawari da muke cewa Allah ya mana ba komai bane sai rubi ne kawai ba canjin da za a iya samu a ƙasar nan ai su ne da mulki su ne da jami'an tsaro su ne da kaza su ne da kaza ba za a iya samu ba ba haka munafukan cikin suka rinka faɗi ba ba haka suka rinka raunata zukatanmu ba amma da Allah ya tashi cika al'amarin shi fa sai Allah ya tabbatar da al'amarin da muka muka yi fata don haka ya ku bayan Allah kada ku butulce wa neman Allah Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa bayan wannan al'amari ya tabbata Allah ya maida wa kafirai wato baƙin aniyansu da makiya addinin musulunci Allah ya maida musu da baƙin aniyansu don ba su samu wani alkhairi ko ɗaya ba Allah madaukakin sarki dama shi yake wadatan bayan sa mu'minai a wajen yaƙi da kuma wajen ainihin wato kare musu 'yanci da mutunci da rayukansu Allah maɗaukakin sarki ne ƙarfi ne Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ya ku bayan Allah ku tuna faɗan Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani inda yake nuna cewa bayan ya ainihin wato baiwa bayansa nasara to zai dawo ya mallaka musu abin nan da da suke tunanin ba zai zama nasu ba shine kamar yadda Allah ya mallaka wa sahabban manzan Allah ƙasashen kafirai a lokacin da suka rinka guduwa da kansu suke barin dukiyarsu suke guduwa yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin sai Allah yake fa'tabiru ya ulil albab ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan kasa ubangiji ka zaunar da mu lafiya a duk inda al'ummar musulunci suke aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim al-jalil al-alim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa qumu ila salati yarhamukum